Foto na sha biyu Cin abincin Esther Esther Sura biyar aya ɗaya zuwa Sura bakwai aya goma Allah yana amfani da hanyoyi daban-daban domin taimakon bayinsa. Esther ta shiga wurin sarki, sarki ya miƙa mata sandarsa ta zinariya. Wannan ya nuna ya yi murna da ganinta, kuma dukan abin da ta tambaye shi zai yi mata. Esta ta gayyaci sarki da Haman wurin cin abinci da ta shirya. A lokacin da suka zo, sarki ya tambayi Esta, menene bukatarki? Sai ta ce, Idan sarki ya yarda, ya ceci mutane na daga hallaka, domin an yi shirin hallaka mu duka. Sai sarki ya ce, Wane ne ya yi wannan mugun aiki? Ta ce, Haman. sarki ya yi baƙin ciki ƙwarai sai ya ba da umarni a rataye haman bisa ƙarafunan da ya shirya domin rataye mardokai esta da mardokai da dukkan isra'ilawa suka yi zaman lafiya a cikin persiya aka naɗa mardokai matsayin haman